idan kana so kai sace na application ba tare da ka nemo ka je kasa ko ka sama ba misali kana son YouTube kawai zaka taba wannan alamar kana taba za kawo ma duk wani abun da ya danganci ja kana taba wannan kalan ma za ka kawo ma duk abun da ya danganci wannan kalan duk wani kaloli anan kana taba za ka gano noma application din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu yan uwa darasin mu nawa zan nuna muku wata lanca wadda za ta kara wayar ku kyau sannan kuma ta kare wayar ku da dukkan wani abu wanda zai ba wayar ku matsala saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a wasu da facebook da dukkan wani chatin da kake yi na gode ina gabatar muku da wata youtube channel mai suna usman fasaha tv usman fasaha tv kai daga jin sunan maka akwai technology a cikin youtube channel din saboda haka nake roƙon yan uwa ku sacin din wannan youtube channel mai suna usman fasaha tv ko kuma in ce zan ajiye muku link din sa a wajen description ko kuma wajen comment ku duba sannan ku shigo ku yi mana subscribing sannan ku yi mana sharing din wannan channel mai albarka sannan akwai abubuwa muhimmai wanda duk wanda yake hawa facebook ko kuma instagram ya kamata a ce ya ga wannan bidiyon saboda haka ku zo kuma na sacin din Usman Fasaha TV bayan kun yi sacin ku taɓa wannan alama subscribing din bayan kun taɓa wannan alama subscribing din za ku ga alamar ƙararrawa sai ku taɓa mana duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo zai zama na kai ne farkon kallon wannan bidiyon saboda haka ku mana share din wannan channel din sannan ku mana subscribing kamar da ku sani zan ajiye muku link din a wajen description da wajen comment wajen description shine bayan ka bude bidiyon kamar haka kana kalla za ka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa alamar bayanai akan bidiyon za su bude suna bude a ciki za ka gana ce ga link na application din sai ka taba sai ka download din application din idan ka duba nan ba gani ba sai ka je can kasa wajen inda ake yin comment bayan ka je can kasa shi ma anan za ka gana ce ga link na application din sai ka taba sai ka download application din idan duka gurare biyan nan ka duba ba ga link din ba kada ka damu zan je play store in nuna ma yanda zaka downloading din wannan launcher din mai kyau bayan ka shiga play store ka search na application mai suna Foco launcher bayan ka yi sacin kamar haka kamar yadda kuke gani ga ta nan kamar yadda kuke gani dama da ita nake amfani a ita wannan poco launcher din za ta baka dama ta kara wayar ka kyau da dukkan wani abu da zai ba wayar matsala sai ka taba sai ka bude application din bayan ka bude ta kamar yadda kuke gani haka za ta fara nuno ma su da farko idan kana so ka amfani da wannan wallpaper sai ka basa sannan kuma idan akwai wata wallpaper akan wayar ka ka zaɓi wanda kake so bayan nan sai ka taba nan ka ciki bayan ka cike sai ka taba apply din nan kana taba sai ka bata allow so kamar yadda kuke gani ga shinan launcher ta hau farko dai yadda ake wa wannan launcher din shine idan kana so ka ga menu ɗinka shine zaka ja screen ɗinka sama kana ja za ga menu din ya fito sai ka taba got it din nan abin da zaka yi nan na farko shine a can gana hannun daman ka a sama za ga waɗansu layi layi guda uku sai ka taba kana taba wani wajen za ga ya nuno haka da farko da idan kana so ka mai da launcher baka shine aka taba background din nan bayan ka taba background sai ka taba dark din nan kana taba za ga yadda launcher take taba apply kamar da kuke gani gashi nan mun bayyana da ita baki ana abin da za ka ƙara seta a nan shine layi layin nan guda uku sai ka taba kana taba zai kara buɗe ma haka sai ka nemo app drawer bayan ka nemo sai ka taba bayan ka taba za ga group icon by color sai ka taba so bayan nan sai ka kara taba animation in color so bayan ka taba sai ka koma baya kamar yadda kuke gani ga shi nan yi ma group din a duk wani application ɗinka da kalolinsa misali kana son whatsapp za ga kalar whatsapp sai ka taba kana taba za ga a cikin wannan kalolin za ga whatsapp ya zo duk wani application da yake ja za ka taba bayan nan abin da ka ƙara sawa lancar ta kyau ne ka cire waɗannan abubuwan ka zo daidai abin da kake so ka cire sai ka danne sa bayan ka danne sai ka ja shi sama za ga remove sai ka zo daidai remove ne sai ka saki to duka waɗannan abubuwan sai ka cire saboda fuskar wayar ta kyau hatta wani abu ma za ka iya dannewa bayan ka danne ka zo daidai duk wani abu da kake so ka cire kana zuwa daidai kan shi sai ka danne sai ka ja shi za ka roma a sama sai ka sake su kamar da kuke gani gashi nan wayar ta ta yi kyau fiye da da kuma kana so ga menu din zaka ja skin din waya ka sama ne kana ja za ka sun fito so saboda haka wannan lancin tana da kyau matuka kuma ta kare wayarka da dukkan wani abu da zai ba wayarka matsala ko kayan install wani application ko wani abu haka saboda haka kada ku manta ta taba mana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share